ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب abin da Allah ya yi wa manzansa ni'ima da samunsa daga cikin dukiyar mutanen wani gari ba tare da yin yaki ba, to wannan abu na Allah ne, zai ba wanda ya ga dama kuma mallakin manzon Allah ne da makusantansa daga banu Hashim da banu mudallib madadin abin da aka hana su na karbar sadaka. Hakanan na marayu ne da talakawa da baƙon da guzulin sai kari don kada kewar dukiya ta takaita a kan mawadata banda talakawa. Duk abin da manzon Allah ya baku na dukiyar da aka samu to ku karba ya ku muminai abin da kuma ya hana ku to ku hannu. Ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana. haƙiƙa Allah mai tsananin uquba ne don haka ku ji tsoron uqubarsa